بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم لماذا لقبوا بالمعتزلة؟ لماذا لقبوا؟ ما يسمى يسوع المعتزلة؟ aka yi musu lakabi da suna zilawa na haƙuru wa billahi ina cewa duk da Allah ake neman gam da katar inna kaseeran min ulama'il maqalat Lallai da yawa daga cikin malaman malaman aqida malaman firak ikhtalafu fi sababi hadhihi sun yi sabani akan sababin wannan ambatar me yasa aka kira su da suna mutazila wa tadarabat maganganun su sun yi da juna sun yi ta karo da juna dangane da wannan مع أنهم اتفقوا على أن كثيرا من أصحاب هذا المذهب يتعرض cewa su sun yi ittifaki cewa da yawa daga cikin ma'abuta wannan mazhaba din suna kyaman wannan ambatan ba sa son a kira su da suna mutazila kamar yadda yan alu suna ba sa a kira su da suna wahabiyawa ko a kira su da suna madakhira a gari kaga wahabiyanci da madakiliyanci wannan an kirkiro shi ne an lika ma yan salafiya su yan salafiya ba yan wahabiya bane su ba yan madakiliya bane yan bid'a ne da yan hindiya suka kirkiro wannan suna saboda su fata ma ainihin wato yan salafiya suna an fahimci wannan ai eh suna kyaman wannan ambatan na'am wa yulaqqa wa yulaqqibuna anfusahum bi ashabil adl su mutazilawa suna makaranta lakabi da ashabul adal ma'abuta adalci lakabuna bil adal eh ويلقبون بالعدل أصحاب العدل والتوحيد سنة مكان لقبي دا أصحاب العدل والتوحيد أمري ويلقبون بالعدل والقدرية أنا مثل لقبي دا ما سأدل شكما القدرية قالي على عامر مصطفى فيصل عامر مصطفى فيصل رحمه الله يا فقى كتابي نعم اما لماذا سميت المعتزله بهذا الاسم اما ويك ما يفعل الكلام المعتزله هذا وانا سنه ان مشكله العصر التاريخي لكلمه المعتزله لان لي مشكله اصل تاريخي لكلمه المعتزله كان اثار الكثير من المناقشات حقيقه يا موصل ده يوا ده تتتوناوه ya motsa da tattaunawa da yawan gaske bayan ulama'il firak tsakanin malaman firak da kuma masu bincike tuntuni dangane da aƙida tuntuni da kuma sabon zamanin nan سنعرض لآراء لأهم آراء التي سنعرض بجرو رأي ما an رأي التي تحدثت عن سبب تسميتهم بهذا الاسم وندا يبادل لاباري ده سبب أنبتانس da wannan سونا din. awwalan fa farko ana cewa da sababa hadhihi tasmiya anna wasil bin ada kana lalle sababin wannan ambatar lalle ya kasance dalibi na Hassan al ko kuwa Hassan al-Basri babban malami ne tabi'i an gani to wasil bin haɗa yana yawan zuwa majalisin al-Hassan kana ya ya kasance yana halartar halkarsa na karatu shi ya san shi a masallacin basara can iraki ina taqaddama rajulun yas'alu al-hasan al-basri an ar-ra'y a lokacin sai ga wani mutum ya zo yana tambayan babban malami Alhassan hasan al-basri ar-ra'yi game da ra'ayin addini menene ra'ayin addini fi murtakib al-kabira game da wanda ya aikata manyan zunubai zanubai yace akar makalla menene ra'ayin addini ga wanda ya aikata manyan zunubai? fa qala ar-rajul sai mutumin ya ce. ya imamu ya jagoran addini wasu jama'a sun bayyana a zamaninmu suna kafirta masu manyan zunubai ukura eh, fiha wasu jama'a kuma su suna suna yalwatawa a cikinta wato su ne murji'awa suna cewa mai latar duk ma imani ma'asiya su kuma suna cewa wai saɓon Allah baya cutarwa inda imani in dai akwai imani a cikin zuciya saban Allah baya cutarwa kama la tanfu mal kufri da'a kamar yadda da'a ba shi da amfani tare da kafirci kaga an samu jama'a masu hannun riga ko jama'an farko sun ce sun kafirta masu manyan zalufai cewa duk mutumin da ya yi karya ko ya saba alkawari ko ya yi caca ko ya sha giya ko ya yi zina to wannan mutumin kafiri ne ya fita musulunci wayannan kenan to na biyun kuma sun ce saban Allah in dai ba shirka bane baya cutarwa in dai akwai imani a zuciya in dai mutum yayi kalmar shahada a cikin zuciyarsa dan ya saba ma Allah ba matsala bane kuma ne so a wajen sa attaqwa tsoron Allah yana cikin zuciya ne kawai to kaga mutane ne wanda a nan wajen sun yi hannun riga a cikin bangarorin guda biyu wanne ne suka fi dama dama wanne ne za a ce ka ɗauka an babu salafiya an ba ahlus sunna za ka ɗauke su murji'a murji'a sun ce sabon Allah baya wa inda akwai imani inda akwai imani a zuciya ga kayi zina ba komai kayi caca ba komai kayi komai aikin daga nan ma mutum zai rasa imani ko tun daga kace kana da imani to amma kuma kullum kana sabu kullum kana sabu to nan gaba ai za ka rasa ma imani ko su kuma sanarin kuma sun fitar da kowa daga musulunci sun fitar da kowa daga musulunci amma ba suna da kiyaye dokoki akwai tabbaka addini idan kana tare da su za ka kiyaye za ka karatun ƙul'ani kai ne karatun ƙul'ani yawan azkar yawan nafirfili yawan salloli ga faɗin gaskiya sabon allah babu kyau duk wanda ya sabo ya kafirta to amma matsala kullum suna cikin zubar da jinin musulmi yan uwansu kullum suna cikin zubar da jinin musulmi yan uwansu sun wa'annan za a tara yuyuyu masallaci zai cika makil har da yan mata da yan wiwi wani zai shigo masallaci yana busa gari wani ya shigo masallaci wata mace da suke ta shigo ta zauna za ta shigo sabon allah baya cutarwa zai akwai imani ana wa'azi wani ya rungu budurwar shi wani ya shigo da yan mata guda biyar rungu ɗaya sai ana ana wa'azi rungu man juna shigon wancan yana zuwa ya gama tsammani ne suke ce ba ta san haramun bane ne zo ka mata wuka bara mutiya alkhadau fil afwi kayr min alkhadau fil a tsayi za mu an saka kai shi ne. shugaban zai ce kashe wani ya saba ma Allah masallacin zai zama to mutane kaɗan kowa na karkar da masallacin saboda ba wuya an harbe ka shi mu wannan ana ba da dama a wala ɗan kwaya ɗan giya ɗan waye in dai ka yi imani da Allah kawai zo ka zauna masallaci ba komai ai gwaran murja ne shine wani ke cewa wai wani ya ce gwaran murja da ya ce alkhada'u fil afwi kairu min alkhada'i fil uquba gara ka ce mutum yana cikin musulunci ka kyale shi ka ce yana cikin musulunci ko da yayin da ya fi alkhairi da da wato kuskure a wajen uku ba kai kuskure ka kashe mutumin da yake yayi imani an gane duk bangarorin guda biyu mutanen banza ne amma a dama dama gara murji'a inda ma kisa yan kawari sun fi saboda su akwai ɗan baka addini amma za su karar da masallacin ne kas da kayi sabo su kai kalahira man ba zala dina wa faka tulu sun wani za su kyale kowa kila nan gaba ka samu wani malamin salafiya na kirki zai zo ya tattaro wa'annan mutane nuna musu abin da yake ne kaga ta nan za ce sun bi wa'annan na'am sai fa ta hukumu lana an na ta kida fi zalik na da kwarar da gaske in mutum ya riga ya mutu kuma ya gama da shi a gani to ya za ka yi hukunci a gare mu na tafi da fi zalik mu kudurce to ka sai tambayan san albasari shi wannan bawan Allah cewa yanzu ya za ka yi hukunci a gare mu kudurce shin mu dauki ra'ayin khawarij ko mu dauki ra'ayin murji aka tambayan san albasari ibadul ruwaya tafakkar al-hasan ta ci wani zashen ruwaya hasan albasari kafin ya bada amsa sai ya shiru makamala an yi jibar kafin ya amsa a tsara a wasil fa sa'id sai wasil bin haɗa sai ya yi gaggawa sai ya amsa kiran mai kira sai ya amsa ma mai tambaya din ya ce maza shi ya zala da shi ba wasu ɗalibi ne ba kafin malami ya bada amsa sai mara kunya kawai sai bada amsa ya yi tauri sai a rubakin malami sai bada amsa a wannan ba shi da kyau in malam an tambayi malam abu malam ya yi shi kai ɗalibi kai wuf ka bada amsa kuskure ne amma da ya nuna malamin ba shi da ra'ayin kanshi kai ke juya malamin ki an gani ya kamata ce malamin ka yana da ra'ayin kansa ba kai ne kake amfani da ra'ayin ka juya malam ba an gani wannan to kafin malam fa ya amsa dalibi ya amsa an gani to kaga ana juya akalan malam kenan na'am na'am wala an zai bara kan hada shi ne mashi alasanci sai ne mai izini ya sai dalibai wani shi ya kai cikin kan arzai wani ya misalin da ya yi a tsada yi ta ce malam na gaba malam na gara da malam ya ɓaci da wannan tambaya to amma in malam ya yarda zan ja wannan bawan allah maza bayani in malam ya yarda ce ya shige malam ya gaya ma ya shige na duhu ne

na je wani majalisi ba na ga ɗaliban masu mamakon malamin ilimi mara abu matsala na bismillahir na rahim bismillahir rahmanir rahim alhaya haya'u sifatun mahbuba eh shi kunya siffa ne abin so marmuka siffa ne abin wato abin sha'awa inda tullabul ilm a wajen ɗaliban ilimi ana san ɗalibin ilimi ya zama mai kunya kare zama to kwahin ido kamar da kifi hmm. li'annaha shu'ba min shu'ab al-iman domin kunya wani reshe ne daga cikin rassa na imani fihi al-khair khafif a cikin shi akwai alkhairi mai yawa kunya don kunya yana zama saiti wanda ke hana mutum saban Allah yana hana mutum ya aikata abin da bai dace ba ko na'am لأنه لكونه حاجزا عن الرذائل to kunya yana kange mutane daga ababen kaskanci yanzu irin rawan da 'yan mata ke akan titi da matan aure ga maza na kallon su jiya wani wucewa da na yi da mazan da matan an cakuɗe gaba ɗaya jikin jiki da jiki matan auren da mazajen babu wanda ya damu kawai an cakuɗe kawai ana kallon mata suna kaɗa suna murgu da jiki matan ba sa jin kunyan kowa misali kaga wannan ai imani ne ya fara fita daga zukatan mata ko mata yanzu a ga nan garin Kaduna mata za gansu da hijabi ta ko ina in za a yi biki har ana ankon hijabi yanzu cire hijabi aka yi yanzu ana wani yayi ne na a cire hijabi kai ko gyalama babu a jiki sai ga mata hamsin na rantsi da Allah garin ka je ba hijabi yanzu dokin hijabi ya zama to uniform za ga mata a islamiyya sun sa hijabi suna barin islamiyya an gama da hijabi kuma abin mamaki yanzu gane abin ya lalace rashin kunyan ya riga ya shafa iyaye iyaye su a daga gidan ma yarinya ke fitowa wannan makeup din da yarinya suke yi kaga an sa mata wani abu kamar aljannu iyayen ke sawa wani lokaci kaga an sa wani abu yarinya tana kamar za ta za ta cinye kamar mayya wasu abubuwa za ga yarinya tana wani a gida wala sun yi wala ana yi a an wuce ai mala an abun ya. yi yanzu hausawa yanzu bai yawa wallahi in ba in ba min sauri min yi wa'azi ba wallahi Allah zai so kamar da azaba wallahi to dan kai dan dangane da abin da ya shafi wallahi wannan rashin kunya rashin kunya ya fara fitar daga mata a hankali to ya kamata a ce mu din nan mun tarbiyyanta da yaran mu mu sa musu siffar nan na kunya tare da su siffar tsoron Allah tare da su in baka wallahi nan gaba wannan da zai faru yana da yawa an gane wannan to kaga wannan rashin kunyan ne yake sa kaga yarinya ba ta jin kunyan zama a jikin namiji ko zama kusa da namiji wanda duk wannan abin gaba ɗaya akwai kunya ya kamata ce tsakanin yarinya da saurayi akwai tazara ba tazara babanta na wucewa ma zai ganta ta zo na ba ta jin komai ba ta ɗauka ta yi laifi ba na'am wa mawadi ushubhat eh wato shi ƙarya yana kange mutane daga ababen kaskanci da kuma wuraren shubar da wuraren kokonto da abin da akwai dan shakka shakka a cikin sa mutum ya nisance shi walakin kama na anna al-haya'a minhu ma huwa mahmudun sai dai kamar yadda muka gabatar shi kunya ba daga ciki akwai abin da yake abin yabo wa minhu ma huwa mazmum daga cikin kunya akwai abin zargi al-mahmud huwa allazi huwa min al-iman shi abin yabo wanda yana daga cikin imani wallazi yaqau ala wajhi al-itlal wal ihtiram shi ne yake aukuwa kan fuskar girmamawa da kuma mutuntawa kal'abir kal'abir wannan tsale wannan kalma ce kuma ina koyi matsala cikin shi wannan tsale ne lokoyi ne lokoyi fil mahzurat wannan abir din nan wato wa yamna talib min al-huquq fil mahzurat yana hana ɗalibi daga aukawa cikin abubuwan da aka hana wal mazmum shi kunya yana zama kaman wani abin da ke hana ka fadawa cikin haram fadawa cikin abin zargi wa huwa al-murad bi qawli ba'd as shi ne abin nabi da maganar wasu sashen sashen magabata ta'allamu al-ilma mustahil mai jin kunya baya neman ilimi mai jin kunya to ya yi karatu in kana jin kunya kaga mutum bai gane abu ba amma yana jin nauyin yayi tambaya ba zai karatu ba haya mana tsalli min dalibul ilmi shi kunya wato yana hana ɗalibi neman ilimi wani wani yana so ya nemi ilimi amma yana jin nauyi yana ganin gaskiya wallahi ni shekaru na yanzu iri na yanzu sa kawai iri na yanzu mu karanta tauhid ai shekaru na ya kamata a ce ƙananan yara ke karanta wannan to ga shi bai karanta abin ƙananan yaran ba kuma shi ɗin nan bai karanta na manyan ba bai kai matakin karanta na manyan ba ko bai karanta ba zai zauna da jahilci to ai ya kamata ya ji kunyar zama da jahilci to bai ji kunyar zama da jahilci ba haka ya yarda ya zauna da jahilci da ya je ya nemi ilimi yana ganin wai neman ilimin ya mishi kaɗan mutumin da bai san komai ba ya kamata neman ilimin ya mai kaɗan to kunya shi ɗin zai sama kunya ya ce yanzu za ka ɗauki wannan kawa'idi kawa'idi kaza a gaban malam ga ƙannan ka suna karanta kaza akan wannan zai ga mutum ya haɗu da karatun a gane وكل ما دول كنيا دول كنيا wanda ke hana ɗalibi neman ilimi ko yake hana ɗalibi ya tambaya abin da ya shige mai duhu inda kunya zai hana ka tambayi abin da ya shige ma duhu to wannan kunya ya zama kunya abin zargi bal huwa da'if bal huwa da'afun wa min huwa da'af wa hana. wa hana shi wannan rauni ne kuma kaskanci ne ya nuna kana da rauni kuma kai kaskantacce ne tun daga shi kunya ya hana ka aiki alkhairi akwai wata ka'ida wai fal haya'u hasanun ma lam yu'addi ila tabwitil masalih shi kunya abu ne mai kyau in bai janyo kubucewar maslaha ba baka iya wankan janaba ba ka bar ka tsaya haka nan ka goma shi ka tsaya ba za ka tambayi malam ya ake wankan janaba ba kuma haka za ka ci gaba da sallah ka ji kunyan mutane ba ka ji kunyan Allah ka ga ayyana cewa ya kai ta hmm. an gani wa mashhurun inda ahlul ilmi qawlu eh kana ji kunya ka ji wani gari kaga duk mutanen garin suna kwashe gemu cewa ba a bari gemu sai an kai shekara 60 kai dan shekara 30 ka je garin sai ga kowa wannan fa sai ga ana ta nuna ka sai ka ji kunya kawai sai ka kasa gemu da a garin ku ainihin mai shekaru irin naka rashin kunya ne bar gemu to irin wannan jin kunya ya halatta matarka ko ka ta sa hijabi sai ta je garin ku sai zan mutanen garin suna dariya ga hijabi sai ta ji nauyi ta cire hijabi sai ta koma shiga irin nasu shi irin wannan kunya maslaha ne ko banna banna ne in dai ka san abu addinin ka ne kada kunya ya hana ka aikata shi duk kunya da ya hana ka aikata shi ya zan barna ba kunya bane shi an gane duk inda ka je ka nuna kai musulmi ne kuma ka rike addinin ka ka nuna kai ahlus sunna ne an gane kaga ana sa wando lissu sa sai kaga mutane a can garin suna dariya suna mai wandon kare shi suna izgiri kai sai ka cire sai ka sa wando daidai da nasu dan ka burge su kaga akwai matsala فالحياء حسن malam yu'addi ila tabwitil masalih ko malam tu'addi ila tabwitil tabwitil masalih na'am na'am wal mashhur inda ahli al-ilm qawlu abin da ya shahara wajen ma'abota ilimi shine cewa su al-haya'u hasunun to ya gani shi kunya dai abu mai kyau ne malam yu'addi ila tabwitil masalih matsar bai janyo kubucewa maslaha ba والافضل من هذا قوله عليه الصلاه والسلام ابن da yafi dacewa daga cikin wannan shine fadin manzo sallallahu alaihi wasallam liman nisaul ansar ma da mata sune matan madina ansar la yamna'uhun al haya an yatafakana fi din kunya baya hana su fahimta addini nabba fa innahu fi gayat al ahadiyya eh ka fahimta lalle wannan yana cikin gayan muhimmanci yana da muhimmanci kwarai daga cikin بسم الله الرحمن الرحيم منها امتثال امر الله سبحانه بذلك daga ciki akwai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala game da haka wa min usul ashar salawat min Allah ala al-musalli marratan eh wato daga ciki akwai samun salatoci goma man salla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashara idan mutum yawa annabi salati ya bi umarnin Allah an gane ko. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima nan umarnin waye bi ya bi umarnin Allah sannan na biyu zai samu talatoci goma daga wajen Allah in kai ma annabi salati dai Allah zai maka koma musalli marratan ka mutumin da ya salati so daya wa minha rajau ijabatu du'a daga ciki akwai kauna ko fatan amsan addu'a fatan amsan addu'a idan kaddama amamu eh idan mutum ya gabatar da salati a gabansa idan mutum ya gabatar da salati a gabansa kafin ya yi addu'a kana fata Allah zai amshi wannan addu'a kenan ana bukata ga wanda zai addu'a ya fara yin salati ga annabi tukuna saboda wani bawan Allah ya zo ya yi addu'a an gane ko bai yi salati ga manzo Allah ba manzo Allah ya ce ajila haza wannan yayi yi gaggawa so in kana so Allah ya amshi addu'a ka gabatar da salati kafin ka roki Allah na'am ومنها أنها سبب لشفاعته صلى daga cikin wannan sababi ne sababi ne na ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذا قرنها ya الوسيلة له إذا يقوى ما تا دروقون وسيلة أدريش صلى الله عليه وسلم إن يقوى ما إتسالات دروقون وسيلة ومنها أنها سبب لغفران الذنوب daga cikin wannan salatin annabi yana daga cikin sababi na gafarta zunubanka nan ومنها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي eh wannan kuma yana daga cikin sababi ga manzo Allah yayi raddi ga wanda ya mai salati kuma ya bai sallama idan mutum ya yi annabi salati ko sallama annabi na cikin kabari Allah zai busa ma annabi rai wani rayuwa na musamman annabi ya amsa mishi ku wannan ko so a daga ya ce duk wani mai salati zai mun salati ko mai sallama illa raddallahu alayya ruhi Allah zai mai mun da raina sai annabi ya amsa mai sannan kuma an gane ku to kaga wannan rayuwa ce barzakhiya ya rayuwar take Allahu alam rayuwa ce ba irin ta duniya ba in rayuwar duniya ne aiki zai wa annabi yawa mutane miliyoyi suna ma annabi salati ya ce kuma zai iya amsawa na'am فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم ديران الله ده أمنشن زي تبتغ وانا النبي والذيك بكرمتي زمعة لا يتقعتين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم حكم التعويل على ثلاثة أقسام hukuncin التعويل kashi uku ne ga hukuncin yin tawiri a juyar da nan sai daga hakika ya koma kashi al'awwal an kuna sadiran an ijtihadi ya zamanto ya faru ne daga ijtihadin malami da kyakkyawan niyya da haifi za ta bayyana lawul haqq ta inda in gaskiya ta bayyana gare cewa tawilin nan ba daidai ba ne. zai janye daga wannan tawilin shi wannan an masa abuwa tawilin da ya yi ne kan kuskure an gane wannan daga baya in ya gane kuskuren zai dawo an ce masa ya fassara ar-rahmanu alal arshi sawa sai ce ar-rahmanu istaula alal arshi ana nufin Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi aka ce mutu a wannan fasara ya saba ma zahirin nasi. an gane ya saba ma ijma'i da salam Ko me dalilin ka yin tawili kana da karina ne to sai wannan bawan Allah sai nuna cewa wallahi shi bai san cewa ya saba ma lugar larabci ba sai ya dawo ya janye an gane ko kuma ya yi tawili babu wanda ya gyara masa cewa kuskure ne to wannan ana fata Allah ya yi masa afuwa an gane wato shi duk mutumin da ya yi tawili ya dauka daidai ne wanda da gaskiya za ta bayyana gare shi da ya janye daga tawilinsa irin wannan zato haka muke yi ga irin su shehu dan fodiyo haka muke yi ga irin su malama wa gobe Allah ya ji kansu wayannan mutane ne wanda duk mutumin da ya saurare su ya saurari irin irin karantarwansu sai gane mutane ne masu son gaskiya mutane ne wanda in suka ga gaskiya nan kage ba sa jin kunyar su janyi to kaga irin wayannan sai a ringa musu in an ga sun yi wani abu na tawili ba a jefa su zuwa ga bid'a ko da abin da suka faɗa bid'a ne in daga zan mutum mutumin kirki ne ka san yana karban gaskiya kuma yana neman gaskiya din kuma yana karantar da gaskiya sai yayi kuskure a wasu matsaloli wanda kana ganin babu wanda ya faɗakar da shi to zaka ce wannan matsala kuskure ne amma shi ba za ka ce masa dan bid'a ba wannan matsala kafirci ne amma shi ba za ka ce masa kafiri ba an gane wani ko to haka muke jingina ma irin su shek jafar dangane da abin da ya shafi ainihin kuruci ga hukam da irin su tashiri da ah, maganan inkarar alali din nan da shugabanni haka nan ga irin su malam albanin Zariya, allah ji kansa irin su malam jafar allah to sai haka muke musu fata muna ganin da sun samu kyakkyawan bayani daga malamin salafiya gogagge da sun yi da sun samu kyakkyawan bayani daga malamin salafiya gogagge kan irin yadda suka fito suke karan tsaye da shugabanni a matakin farko wanda da sun samu wanda yi musu bayani na ganin da an samu canji a cikin al'amarin a gane to irin wannan kyautata zato ga mutanen kirki yana da kyau zannu mumini na khairan ku ringa zaton alkhairi ga muminai ka faɗi cewa wannan abun kuskure ne amma shi wanda ya wannan abun muna ganin zamanin shi ba malamai gogaggu salafawa da za su iya tsayin mai da hujja su kusan mai da ba an gani yanzu shi wadannan gudu a zamanin shi suwa ne ne gogagu? suwa ne ne suka fahimci sunna kamar shi wanda za su iya wayar da shi akan wannan abu kuskure da ya yi yana da wuya an gani zamanin malaman kuma suwa ne ne salafawa sosai gogagu? a tare da shi za su iya abinan za su iya tsaya su gusa mai da wannan shubuha din yana da wuya to irin malamin iya irin wannan kuskure a irin wannan marhala yana da uzuri an gari an na haza muntaha wutsa eh, da wannan shi ne fa ƙarshen ikonsa ya yi amfani da ƙarshen ikonsa ƙarshen bincikensa kuma ya faɗi wannan وقد قال الله تعالى الهالي الله تعالى يقول لا يكلف Allah نفسا إلا kallafa mu wata rai sai سيقول ikonta. wannan shi ne gwargwadon iko ka kayi amfani da gwargwadon ilimin ka kayi kuskure ba za maka uzuri ba za maka uzuri sani an yi kuna sajilan an hawa na biyu ya kasance ya faru daga san rai da ta'assubanci walahu wajen mutum lawa al'amari eh mutum tawili ne saboda san rai ya yi tawili ne saboda ta'assubanci na mazhaba shi ya rike aqida ne na murji'a sai yana tawilin duk duk ayoyi don su goyi bayan ra'ayin shi an gane ko sai shi yana ganin duk wani hadisin da ya zo ya nuna cewa aiki mai kyau imani ne sai ya yi tawili saboda ta'asubanci ga manhaji na murji'a ko kuma duk wani hadisin da ya zo ya saba ma ainihin mazhaban shi yana karyatawa don ta'asubanci sai ya yi tawilin hadisin ko ya karyata kuma alhali tawilin nashi yana da wajabi a cikin lugar shi tawilin shi akwai akwai ma'anar shi a cikin lugar larabci wa fisk laysa bi kuf to irin wannan fasikanci ne ba kafirci bane illa an yatadammana naqsan aw aiban fi haqqillah sai dai in ya kunshi naqasu ko aibi game da haƙƙin Allah fa yakunu kufra sai ya zama kafirci amma in dai abin na da yi a luga sai wannan bawon Allah sai karkatar da abin zuwa ga wannan abin amma fasaran kuskure ne a nan ba za ka banta shi ba ana kiran wannan tawilun sa'ik tawili wanda yake da wajahi a cikin lugha to amma kuma wato an samu dalilai da suka nuna tawilin ba daidai ba ne an gane wannan ko a nan wajen zai zama to fasikanci ne wato ba kafirci sai dai in ya kunshi aibi ga Allah to anan sai ya zama kafirci al-ismu salis izini na uku an yakuna sadiran an hawa ya zama to tawilin kawai san rai ne kawai kai tsaye ta'assub tawilin yayi ne da ta'assubanci kuma ya zamanto ba shi da wani wajayi a lugar larabci wannan kafirci ne domin hakikaninsa kamar ya karya sanarci ne tun da ba shi da wani wajayi yi alaikun salam na'am kamar Eh. eh wato nan kawan inda Allah ya ce ma kana muhammadun aba hadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kaga khatam yakan dauki zobe ko akwai makira a khatimun nabiyyin to yakan dauki zobe kai ga dauki kwalliya kamar yan ahmadiyya sun ce khatamun nabiyin kwalliyan annabawa sun ce manzon Allah ba shine annabin ƙarshe ba saboda a cikin lugar larabci yana da wajen to wannan yin ya yi karo da nusus da yawa wanda annabi ya ce la ba ba'adi kuma ya yi karo da ijma'i na salaf salaf sun yi ijma'i gaba da cewa bayan manzo babu annabi an gani sannan kuma ya buɗe ƙofa na barna sosai ga addinin musulunci kuma to wannan shi yasa malamai suka ce to tunda dai akwai ijma'i na salaf ga maganganun malaman tafsiri ga magana kaza ga magana kaza wannan tawili gairu sa'id A gani sai malamai suka yi ijma'i wajen kafirta duk wanda yake da wani aqida din kafin zuwa na na ana nufin yana da wajayi a cikin larabci amma kuma ba a samu ijma'i na salaf ba sannan kuma ya zama to ya dan labe da wani abu akwai dan wanda ya dan labe da wasu malamai haka koya ne كين ونزيري أشي ديري أشي مفسكة فلا أكابر كاشبا أما أبدا سلف كي إجماعي أقل إيش باب أكنش أنني نعم أكيد الوافية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان هذا دين جنود المهدد idan wannan ya kasance dangane da zunubai wanda an tabbatar sahabbai sun aikata kuma ne zunubai ne wanda tabbas sahabbai sun aikata فكيف الأمور التي كانوا فيها مستفيدين kun gane wannan karatun sahabbai idan sun aikata wani abu na kuskure shi ne ke cewa in ya kasance ɗayansa yana da zunubi zai iya yiwuwa Allah ya gafarta masa a gane wani faikunu kan taba minu zai yi wa kila sahabin da ya zunuba kila ya tuba ka sani ba ko kuma ya zo da wani kyakkyawan aiki wanda zai shafe masa ne mummunan aiki innal hasanati yuzhibna sayi'at ko kuma ya zamanto Allah ya gafarta mai da falala na ce na sabikan sa innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim ko kuma Allah ya gafarta mai ko kuma a gafarta masa sahabin da ceton manzo sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka fi cancantan su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a jarabi ɗaya daga cikin su da musiba wanda za ta kankare mai zunubin ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha anu zai iya yi wa Allah ya jarabi sahabin da wata musiba za ta kankare mai zunuban shi to duk wa'annan ibn tabiya ya kawo su daga cikin mawani na ainihin jingina sahabbai zuwa ga kafirci ko bid'a to idan ya kasance wannan ga zanuban da an tabbata sahabbai sun aikata ne an tabbatar sahabbai sun aikata wannan zanubai aka nema musu wannan uzuri fa kaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin to yaya al'amuran da kuma sahabban sun yi ijtihadi ne kamar yakin da aka yi tsakanin Aliyu da kuma so Zubairu da Talha yakin da aka yi tsakanin Aliyu da Muawiya kaga al'amura ne wanda salaf sun yi ittifaki cewa ijtihadi ne al'amura ne wanda suka kasance sun yi ijtihadi a cikin ta na'am in asabu falahum ajrani idan sun dace suna da lada biyu wannan yakin da aka yi kaga wanda ya dace a cikin yaki kamar yadda ce Ali bin Abi Talib shi ya fi dacewa yana da lada biyu bangaren Muawiya sun yi kuskure a cikin ijtihadi suna da lada daya wa in aqdahu falahum ajrun idan suka kuskure wajen ijtihadi suna da lada daya wal khata'u marfu shi kuma dama kuskure abin gabar sawa ne ko walaysa alaikum junahun fi ma asatu bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ashe duk abin da mutum ya kan kuskure an yafe masa kun gane wannan ayi to kaga wannan yana magana kan cewa sahabbai kenan idan sun yi ijtihadi kan al'amari al'amarin ya zama to bid'a ko ya zama sabon Allah amma da ijtihadi ne to Allah yana gafarta duk abin da mutum ya kan kuskure ko da wannan abin kafirci ne ba ko da kafirci ne mutum ya fada kan shi kan kuskure Allah ya yabe mai na biri a na saban Allah na'am ثم القدر alladhi ينكر min فعل بعده eh sannan gurgudan abin da ake inkari daga aikin sashe daga cikin sahabbai Ali, kaɗan ne kwarai kun gani gwargwaron abin da ake inkari daga cikin aikin sahabbai kaɗan ne kwarai shine kalilun Nazarun. ana gafarta shi idan ka kwatanta da falalan mutanen kurakuran da sahabbai suka aikata kaɗan ne kuma wannan kaɗan nan ana gafarta shi idan ka kwatanta shi da falalan mutanen ka haɗa falalan da kurakuran wanne fi yawa an gani to lura da wannan falalan yana da yawa falalan ya lullube wa nan kurakuran an gane ko falalan ya yi me ya lullube nan kurakuran to anan wajen za a ce mun yi muwazana ko muwazana bainal hasanat wa sayyi'at an yi ko ba a yi ba sabai suna da zunubi amma kuma suna da kyakkyawan aiki ninkin ba ninkin a ce misali wato aikin alkairin sahabbai 900 dubu ɗari tara da casa'in kurakuransu dubu na zuwa eh, kaɗa ya kai miliyan dubu ɗaya ko dubu ɗari tara da casa'in kurakuransu na dubu ɗaya dubu goma a nan wajen yanzu kaga dubu ɗari tara da casa'in nan zai lullube ne zai lullube dubu goma nan sai zama dubu goma nan kamar babu shi an gane a cikin a cikin ayyukan alkhairi kana da aikin alkhairi 99 ko 98 sai kai kuskure biyu to wannan da 99 za su lullube biyu ya zama babu su kun gane wannan ko to shine abin da ake nufi to shine yake tambaya nan wannan muwazana ne wannan menene muwazana to in wannan ba muwazana bane duk da kun hana ayi muwazana ga sayyid Kudu? kun hana ayi muwazana ga hasan albanna banna kun hana ayi muwazana ga sauran malamai Eh? to me yasa ku kuma kuke muwazana ga kafai ka'ida ka'ida ka'ida ce lallai ya zama shi muwazana mai muwazana a sanya ka'ida cewa lallai in za a yi raddi ga dan bid'a sai an faɗa alkhairin sa lallai in za a yi raddi ga dan bid'a sai an faɗa in ba faɗa ba a yi masa adalci ba suna kiran wannan al'adal wal insaf wannan shi ne kuskure ba lallai bane in za a yi raddi ga dan bid'a sai an ambaci aibinsa kana iya raddi kai tsaye ga dan bid'a ba tare da ka faɗa ba kuma wannan ba kuskure bane inda salaf magabatan mu sun yi raddi ga yan bid'a da yawa ba tare da sun faɗi mai ba alkhairin su to ka'idan da suka kawo su yan ikwanul musulmi da yan sururiya da yan kanzagin su cewa dole ne in za a yi raddi ga sayyid kudu ko za a yi raji ga hasan banna ko za a yi raddi ga wasu daga cikin malaman su sai an faɗi sun su kyawawan ayyukan su sannan a yi musu raji wannan babu shi a mahanga na shari'a an gane wannan to a nan wajen idan ya zama to ka san wani malami wanda alkhairi shi ya ninninka kurakuran shi to duk malamin da alkhairi shi ya ninninka kurakuran shi za ka yi ma wannan malami uzuri kuma za ka ɗauke shi malamin sunna za ka mai kyakkyawan yabo saboda alkhairi shi ya lullube duwayenin kurakuran duk malaman da ka sani a duniya gaba ɗaya haka suke man zallazi ma sa'aqat man zallazi lahul husna faqat wane ne bai taba yin wani mummunan aiki ba wane ne za a ce duk aikin shi gaba kyakkyawa ne babu tun da babu yanzu ya muke wa malami muna wa malami hukunci ne idan alkhairin shi ya ninninka kurakuran shi sai mu ɗauka wannan malamin sunna ne mutumin kirki ne kurakuran shi kuma a yi mishi uzuri tare da za a yi bayanin kurakuran kaza da malam wane ya aikata kuskure ne ku aikata ko abin da malam wane aikata kuskure ne amma fa mutumin jirki ne abin da ya aikata bid'a ne amma shi ba dan bid'a bane saboda alkhairin shi ya ninninka kurakuran shi to amma idan kurakuran ya ninninka alkhairin ya zaki sabon annabi ɗaya kenan ya ce duk duniya gaba ɗaya yanzu ana cikin kafirci sai an zaki kalmar shahada yana kafirta masu saban Allah yana kafirta shugabanni yana kira zuwa ga aikawa ya zuwa gare su a ɗauki makami ya yi izgili ga annabin Allah Musa ya ce Qur'ani halitta ne ya ce ainihin Qur'ani kamar ya yi kama da music a cikin littafin shi a taswirin falli an gani yana da aƙida na asha'ira da aqidan jahiliya da aqidan mutazila a cikin masail kai yana da akidoji daban-daban daban-daban daban-daban ga sanin da sauransu ya ce musulunci wato an samo shi ne daga daga ainihin kwamilikanci da kuma nasaranci an gari to ire-iren wannan ire-iren wa'annan abubuwa da aka faɗa ya ce usman bin afan ba kula fa'un rashidun ba ne hmm. kula fa'un wani guda uku ne kawai abubakar umar ali bin abi talib to wayan nan kurakuran kadai yaya ya kuke ganin su kar jama'a fi nan su yi albalaya to yanzu kaga mutumin da yake da wannan za ka bata kanka lokaci a kan shi kace za ka yi wani muwazana a gani amma mutumin da alkhairin shi yana nan da yawa sai yayi kurakurai don wannan ne muwazana wanda ya halatta a shari'a sha ba ce shi ban ka faɗa ana so da in mutumin kirki ne ka ce na san malam wani ba wannan kuskuren da ya yi ba za a mai uzuri saboda ga alkhairi shi ga alkhairi shi ga alkhairi shi ga alkhairi shi to irin wancan wanda na faɗa mai za ka ce alkhairi shi wani gudunmawa ya ba musulunci wanda musulunci ke karuwa da shi a gani yana da da wani wujin kuma shi wani abu gari shi yawa ba kuma fahimci wannan ko to almuhim sahabbai suna da alkhairai masu yawa wanda ya hukunta in suka yi kuskure a lullube wannan kuskuren an gano wannan eh menene alkhairin su akwai imani da Allah da manzanninsa wal jihadi fi sabili ga kuma jihadi fi sabilihi wal hijra eh ga hijira ga taimakon addini ga kuma ilimi mai amfani da suka karanta suka yada sun dabbaka ilimi mai amfani kuma sun yada ga kuma aiki mai kyau man nazara fi siratil wanda ya duba tarihin wayannan mutane sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ilimi da basira da adalci wa ma alaihi kuma ya duba irin bai wanda Allah ya ba mutanen nan irin bai wanda Allah ya ba sahabbai alima yakinan annahum khairul khalqi ba'da eh zai sani tabbas cewa sahabbai su ne fiyayyen halitta bayan manzo su ne fiyayyen halitta bayan annabawa na kana wala kuni mithlu hmm. ba a taba samu ba kuma ba za a taba samu irin su ba ba su kasance ba kuma ba su taba kasancewa ba wa annahu asfwa min quruni hadhihi al-umma to sahabbai sahabbai sune zababbu daga cikin karnonin wannan al'umma din wanda su ne fiyayyin al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas hmm. su ne fiyayyin al'umma su ne mafi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam mutumin da ya goyi ba shi shi da yin sa ba da yin ba kuma ce yin bidiya da da ba ba zargi ne shi ina ganin akwai biriya da kyau ne Ko kai ko suka ne kuma ba yabo ke ba cewa ba sun yi biriya da kyau hmm, an jingina masa bidiya ne sai ke tafi ga aka bai mashin tattara qur'ani abin da nufi ai abin da ya aikata da kyau ne tunda sahabbai su ma suna yin bid'a akwai bid'a hasana ai shi ne abin da ke nufi shi yana nufi akwai bid'a mai kyau sahabbai su ma suna yin bid'a kuma mai kyau shi ba yana wani sukan sahabbai da yan bid'a bane eh insha Allah insha Allah na lokacin da annabi ya yi masu da akan musa akwai ne musa ne ya wala wani kuma akwai guda ɗaya da an samu guda ɗaya wanda ya ce wa annabi ya yi adalci domin lalle bai yi adalci ba zulkuwai sana al-tabibi na insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك